قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون sai sarauniyar ta ce ya ku manyan gari da shugabanni bayyana min abin da yake daidai cikin wannan lamari ba zan taɓa yanke wani al'amari ba sai kuna nan kuma kun bayyana ra'ayinku